sannan kuma sai na tashi ina ganin abin da zan yi kenan in Allah ya yadda ku yi haƙuri duk da cewa lokacin da na sanar <laughs> na ɗan ƙara ku yi haƙuri to a gurguje kamar yadda kuka ga topic karama shi mu ta jirgi wallahi summa tallahi ka ka bi waɗannan mutanen sai sun raba ka da Allah sai kai wa Allah shirka sai sun raba ka da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ka bar koyi da manzan Allah totali sai ka yi asarar tauhidin ka totali wallahi wannan fadi ne amma zan kawo dalilai wato akwai wata karama ta ƙarya da aka zo aka faɗe ta wanda Sheikh Shatima a Sheikh Abdul Fatih Al-Miskin ya zo ya faɗe ta wanda wannan karamar suna ganin hankali ba zai ɗauka ba bayan abin shi ne hankali ba zai ɗauka ba don sukan faɗa abin ma da ya fi wannan a matsayin karama amma saboda hanyar tabbatar da wannan karama zai yi wahala saboda abu ne wanda aka sa turawa turawa kuma suna kiyaye tarihi in ka ce a faransa kaza ya faru shekara kaza a yanzu a faransa akwai abin da ya taɓa faruwa shekara ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu an rubuta a yanzu ɗari biyar ɗari shida kai hannu dubu ɗaya da wani abu akwai a rubuce saboda suna sa abu don rekod saboda kowace rana To amma babu wannan karamar ta shehu ibrahim shi yasa tabbatar da ita zai sa mai hankali ma ya fahimci wannan ƙarya ake to yayin da suka fahimci cewa hankalin mutane ba zai karɓa ba ba sa tabbatar da ita a gaban mutane a duniya bayyana suka saba halinsu sai isu isu suke tabbatar da ita idan kuma wani ya zo ya faɗi sai aka ga ta samu shiga sai a tabbatar da ita a ce eh ta samu haka ne ai an yi in suka ga wani ya zo ya yi ba ta samu shiga ba sai su ringa ƙoƙarin karkatar da hankalin mutane ko da sun santa ta, ta faru suka ga kai hankali ba zai ɗauka ba ko da suna faɗatta a gurin maulidi ko a gurin muridansu to ba su maimaita ta a inda aka gano hankali ba zai karɓa ba wannan shine halayen yan bida koza ya zo bayan abul fatih al-miskin ya zo ya tabbatar da wannan karama yi shehu ibrahim daga cikin karamarsa babu mai a jirgin sama amma saboda karamar shehu aka ci gaba da tafiya a haka jirgin ya tashi ba mai ya ce wannan yana daga cikin karamar shehu koza ya yi ƙoƙarin ya ce bai san wannan karama ba Ku shi ne ni sai na gano masa ita ta hanyar wani ɗan ƙaramin yaro wallahi yaro ne ƙarami amma za ka ga sun ma yaron illa a imani wallahi sun masa illa a imani sun masa illa a imani sai dai kawai Allah ya ceto wannan yaro kada ya taso a cikin shirka ina ji masa tsoro Allah ya ceto shi amma sun ma yaron nan illa sai ga wani yaro karami ya zo yana faɗin wannan karamar aidan duniya a gaban shewunai ta jirgin sama kuma sai ga shi wanda ya faɗi ga littafi aka faɗi sunan wanda ya faɗi to nan abin da nake so in haska mutane shi ne. ka ga yanzu koza ta bayyana baka san shehu ibrahim ba daman karatun surutai kake don ko ba a aka yi aka ce ai a kafa hujja da koza duk wanda ya kafa hujja da wannan surutun da kake zuwa kake halkokin shehu ibrahim wala ya waɗu ko a makaranta ne dan abu ne kitabun ra'asin molanka babu reference kawai zama ya ce ya koshi sai ya kirkiro sai ya faɗi sai ya kirkiro sai ya faɗi babu a littafi kaza babu kwata-kwata babu evidence wannan ko a boko ba a karɓar wannan ballantana a cikin addinin musulunci da ya fi kowane addini tsari ballantana a karatun musulunci da ya fi kowane karatu tsari shi a ce kawai zuwa ake a ci a ƙoshi a ringa faɗi kitabun rasi kamar wahayi ake yi to haka ya zo ya nuna bai san wannan ba to kaga anan baka cancanta ma ka zo ka magana akan shehu ibrahim ba kai jahili ne game da shehu ibrahim tun daga wani abu yaro dan karami zai biya ma wanda kace kai baka sani ba saboda mai hankalin mutane bai dauka ba da hankalin mutane ya dauka kaga sun yadda to kai ma zuwa za ka ce kace an yi haka amma da yake hankali ba zai dauka ba kun fahimci ƙarya ne shi yasa yanzu ba za ku yi kokari ku tabbatar ku ce an yi ba zan danna yaro karami ya koyar da kai abin ya bani mamaki Allah sun matallahi sun cuci yaron saboda ayoyin Allah ake karantawa a kuka amma yaron abin da zai baka tausayi karama shehu yake karantawa yake kuka wallahi shi yasa nace sun wa yaron nan illa karamar shehu yake karanta yake kuka a maimakon aya alqur'ani ka karanta ƙarya kai kuka wannan an cuci imaninsa wallahi amma muna fata zai yi karatu kuma zai gane tun da zamu ai duk mafi yawanci mun yi mun bauku yayin da ta bayyana gare mu ƙarya ne za a isa ku gani wallahi yaro ni Thank you.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 Muhammad bin Abdullah وعلى آله وأصحابه ومن والاه ورضي الله تعالى عن قاتل الأولياء الله وعن شيخ إبراهيم عبد الله bayan haka shugabanni masu girma mahalarta wannan mazauni mai albarka mazaunin maulanmu shekul islam wasu halatul anam Alhaji Ibrahim Anyel, radiyallahu ta'ala anhu. iya بتحية الإسلام تحية أهل الجنة wannan maganar da ta Ahmad Bamba za ta fito kaga ana kira Ines kaji guri ya rude amma an kiyaye za a kirayi Allah babu rudewa za a kirayi manzan Allah ba guri ba zai rude ba amma an kirayi shehu kaji an rude in yas wai ya billahi mu je wayya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh za mu ji kadan daga cikin karamomi maulana shekhu ibrahim yas ta ta'ala kamar yadda wani shekhu mai girma daga cikin almajiransa yake fada yana cewa lahu karamatun ka kaidil matari au kalasa wa ramla au Ma'ana Maulana Shehu Ibrahim yana da karamomi masu tari yawa, yawansu kamar dai ruwan sama, ko kamar yawan sakuwa da yashi, ko kamar ruwan teku. Za mu ji waɗannan karamomi daga bakin haihuwa ta Abubakar Isaka. Don uwana sai ka taso ka faɗa mana karamomin Maulana Shehu Ibrahim ya sarari Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيّن على ذلك شهره كلامه بالمولى مشكي بان الناس تنبيه بشكي بان يرى كان لا يرى كيوا فاستجعل لي كتابك الكريم كلامتي إلى القارئ العظيم Allah ka sa haddar Qur'ani mai girma ya zama ta har zuwa ranar haɗuwar ka mai girma, Kuma yana daga cikin karamomin Maulana Shaki Ibrahim Yas. Bari Allah wani. Bayyanar sa a sararin sama, ma'ana a cikin jirgin sama. A lokacin da turawan Faransa suka shirya makirci domin su kashe shehu ta hanyar jirgin sama, sai suka shirya jirgi wanda ba a wadataccen mai a cikinsa. rufin idan jirgi ya tashi sai ya gano da shehu sai maulan mushakil sai maulan mushakil ya ne musu kadan daga cikin kiramominsa kamar yadda shi siddiq yake cewa karsu hawat barkatu hurfi fa'ira لما Ba أن السكوت واردة قال له سواقه يا شيخنا لقد بدا من الشك غازنا وقال لا بأس وطلع عليكم ناسا كثيرا هبطوا لغوكم ونظروا شكيتهم فانطلع واسلموا وقتئذ لمن على مقنعهم في da wannan baitoci shi da yake haƙiƙa albarkar maulan shakki ibrahim ta bayyana cikin jirgin sama yayin da suka gani jirgi ya kusa farowa sai direban jirgi ya ce wa shaiku ya shaiku hakika nan jirgin mu ya tsare kuma hakika fadowa za mu yi da malaka sai maulan mu shakkar islam wasu halatul anam wa ta layal alhaji ibrahim radiyallahu ta'ala ya yi mummuki da bayan hakorinsa ya ce a duka yana ba ku mai mai tari yawa kan ku je ku duba ɗankin jirgin ku abin da zai baka mamaki a nan shi karamomi ake karantawa a maimako a karanta alkur'ani a kuka yaro an dasa masa karanto karamar ƙarya ana kuka dan Allah ba an wa yaron nan illa ba alƙur'ani ake karantawa hatta nasara Allah ya ce idan suka ji ana karanta abin da aka saukar zuwa gare su Allah ce za ka ga idanuwansu suna zubda hawaye amma kai an zo ana karanta karamomin shehu wai yaro kuka yake karanta alkur'ani ne ya kamata ku sa shi kuka saboda tsoron Allah haka manzo Allah kuma yake Abdullahi dan Mas'ud wata ran manzo Allah ya ce masa ya karanta masa alkur'ani yace kaifa aqra'u alayka alkur'an wa alayka unzila ya zan karanta ma alkur'ani bayan kai aka saukarwa yace fa inni uridu an asma'ahu min ghairi yace ina so na ji shi alqur'anin nan daga wani na ya karanta masa suratul nisa da ya zo faɗin Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yace yayin da ya jiyo sai ya ga idanuwan manzon Allah suna zubda hawaye sallallahu alaihi wa sallama ashe karanta alkur'ani ne kamata a hawaye to tun yana karami an dasa masa ana karanta karamomin shewa ana kuka yanzu dan Allah wannan yaro in aka kwana biyu aka ce masa shewa Allah ne ba zai yadda ba idan aka kwana biyu aka ce masa shewa ya fi Allah ba zai yadda ba idan aka kwana biyu ya haɗu da ‘yan hakika kowa Allah ba zai yadda ba wannan yaro saboda tintin an nuna masa cewa shi shehun nan yana da wani matsayi a ambaci Allah tsi a ambaci manzan Allah tsi shi yasa na ce hikima da kuma hadafi na waɗanda suke makiya Allah wallahi ya yi tasiri a cikin masu da'awar musulunci tun da shi yanzu karamomi ake faɗi na ƙarya yaro yana kuka shi ba aya alƙur'ani ba sannan kuma cikin wani abu na abin da muka saurara wannan ya nuna ma koza jahili ne kai a ɗariƙa kamar yadda na yi halƙoƙi gashi yaro ƙarami yana karanto baiti ya kuma faɗi wanda ya yi baitin yana cewa zaharat karamatuhu fi ta'ira karamomin shehu ko menene zaharar barakatuhu kai fi ta'ira albarkar shehu ya bayyana a cikin jirgi kaza kaza haka aka ce wato kai yanzu ko zashe baka san shehu ibrahim ba to inda za a ce za ka yi wa kanka adalci ba kai za ka gaya mutane waye shehu ibrahim ba saboda kai baka san karamar jirgin nan ba kuma ga ta cikin littafi an karanto cikin baiti wato har yanzu kai akwai abin da kake jahili a cikin ɗariƙar kenan daman na faɗi akwai abubuwa da na kawo wanda a cikin ɗariƙar suke aka faɗi kuka yi inkari kuka ce ƙarya ne ƙirƙiro su aka yi muka buɗe muka nuna muku wajen wannan yaro yanzu dan Allah ba a cuci imaninsa ba yana karanta karamomin shehu yana kuka Allah shirye ku amma dai za yi wa al'umma bayanin addinin Allah amma ku kan Allah shirye ku tsaya musu yayin da suka yayin da suka gani jirgi ya kusa fadowa sai tukuba ba wajira a lokacin da turawan faransa suka shirya makirki domin su kashe shehu ta hanyar jirgin sama sai suka shirya jirgi wanda ba a wadataccen mai a cikinsa da nufin idan jirgi ya tashi sai ya gano da shehu sai maulana shaki sai maulana shaki ibrahim ya gwada musu kadan daga cikin kiramominsa kamar yadda shi siddiq yake cewa karsu hamat farkatuhu bi qaira لما رأوا أن السكوت shakkin قال له سواقه يا شيخنا لقد بدا من الشك دازنا وقال لا بأس وقد آتيتكم دازا كثيرا أقفوا بغوكم وأنا أوصي كيده قد tala. فأسلموا وقيد limana ma'ana abun nufi da wannan baitoci shi da yake hakika albarkar maulan shakki ibrahim ta bayyana a cikin jirgin sama yayin suka gani kalmar shehu ibrahim aka faɗi sai da suka tukar da ita zuwa ga manzan Allah amma akwai shehunai a wajen fa akwai malamai na ɗariƙa daɗin suna kenan sun ce shehu ibrahim ba sharifi ba ne to amma yanzu akwai shehunai a wajen yara suka karanto an karanto musu nasabar shehu ibrahim sai da ta tike zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai da ta tike zuwa ga annabi Muhammad sallallahu amma ba mai gyarawa a wajen haka kuma za a raini yara daga nan sai a fara ai sharifi jikan manzon Allah ne kaza kaza kuma ka san wani abu da zai ba ka mamaki Allah dai ya samu dace to tsaya in bar nan kuma mu ci gaba da haska su karamu. to wannan maganar ma bai kamata a zo a ce wai ƙarya ba shi yasa ina ce ma in suka faɗa abu suka ga hankalin mutane ya ɗauka sai su ta ƙara yaɗa shi in suka faɗi suka ga hankali bai ɗauka ba sai su ƙoƙarin haka yan dabaru su ba su kore ba <laughs> su ba su tabbatar ba haka kuma shi munir ko zai yi wanda ya tabbatar da wannan karamar shi ne abul fatai al-miskin na maiduguri inda a ce waɗannan mutanen Allah suke su kuma gaskiya suke so da aka fara karatun shehu ibrahim ɗin nan ƙaddara zaman farko lokacin da malam musa ya damƙi abul fate almiskin ɗin nan ya ringa sirnano masa tambaya tun sai ya fece tun da ya sauka ba mu ƙara ganinsa ba har aka tashi haka daman ya yi to lokacin da ya fece ya faɗi wannan karamar ƙaddara ka zo ka ce ba ka santa ba a zama na ɗaya to kamata a yanzu a ce ka bibiye shi sai ya gaya ma inda aka rubuta wannan karamar zama na biyu sai ka zo ka gaya wa mutane eh karamar nan da na ce ban santa ba na yi bincike ta tabbata a littafi kaza amma bai ba saboda tuntun sun san jama'a hankalinsu ba zai karɓa ba zama na biyu ma bai ba zama na uku ma bai ba kai har yau har gobe bai zo ya gaya wa jama'a cewa ya yi bincike karaman nan ta bayyana ba kuma ga ta a cikin abiyaci yaro ɗan ƙarami yaro ɗan ƙarami ya karanto wannan karamar kuma malami ne cikin malaman ɗariƙa ya faɗi amma har yau a zaman waye shehu ibrahim ba a zo an tabbatar da wannan karama ba za ka ga nan ba gaskiya suke so ba wallahi inda gaskiya kuke so da sai kun nemo karama yaya aka yi ta tabbata da in gaskiya kake so zama na ɗaya da kace ka san karama ba na biyu sai ka yi bincike ka zo ka ce eh karaman nan haka take shehu wane ne ya faɗe ta cikin littafinsa kaza amma ga shi yaro ɗan ƙarami yana karanto karamar cikin larabci kuma ya faɗi sunan wanda ya faɗi wannan karamar abin da ya sa ba su yi haka ba saboda hankali ba zai ɗauka ba Don in ka ce wannan karamar ta tabbata sai mu ce ina record na cewa ta tabbata na farko yanzu mun tabbata dai shehu ibrahim ba shi ne matukin wannan jirgin ba wa yanzu abin da kuke so ku ce mana mutanen faransa suka yi don su kashe shehu ibrahim na farko in kun ce haka saboda su arna ne to sai ka ce yanzu dan Allah inda ya je ya jiya in suna so su kashe shi ba allura za su yi masa anan ba wanda shi shi kaɗai zai mutu amma ba su yi masa allura ba da ya je ya jinya sai da aka zo aka hau jirgin sama sannan in an masa allura shi kaɗai zai mutu amma dai mun san ba shi ne matukin jirgin ba saboda a cikin jirgin akwai 'yan ƙasar ai akwai mai tuƙin jirgin kuma mai tuƙin jirgi ba mutum da ake sawa ba ba mutum biyu ba akwai 'yan aiki na cikin jirgin wato yanzu su a lissafinsu da su yi masa allura ya yi jinya a wajensu su kashe shi gwara yanzu sun zo ya hau jirgi su kisa mai da yawa ya mutu matukin jirgin ya mutu masu kula da aikin jirgin duk su mutu gaba ɗaya su mutu yanzu da su asarar mutane da yawa 'yan ƙasarsu ka duba fa yadda suke da kishin mutanensu saboda makauniyar kishin nema ya sa suka ƙi shari'ar Allah suka ce idan mutum ya kashe kada a kashe shi an yi asara biyu suka ce kada a kashe Allah maɗaukacin sarki ya faɗi Allah ya ce a kashe Allah ya ce walakum walakum fil qisas hayatun ya ulil albab Allah ya ce ai qisasi suka ce a'a saboda me wai kada kai ka kashe a kashe ka an yi asarar mutum biyu amma yanzu <laughs> sun yarda su yi asarar matukan jirgi su yi asarar masu aiki a cikin jirgi saboda suna so su kashe shehu ibrahim amma gashi shehu ibrahim a wajen su yi jinya akwai abin da za su iya yi masa su kashe shi duk basi ba hankali ba zai ɗauka ba ta nan kenan sannan abu na biyu wallahi yanda wa'annan mutane suke da imani ta wajen in suka ga abu abin al'ajabi me yasa da aka wannan abu ba a samu wanda ya karɓa addinin musulunci ba a wannan lokacin saboda ko ni ne yanzu na ga na yi ma abin da idan an yi ka mutu sai baka mutu ba dole ka firgita ni ga kai an yaka wannan akwai wani abu cikin lamarinsa su ko fa'ida kai in dai sun ga abin ya tabbata ya yi tasiri sukan sallama amma babu tarihin waye ya musulunta a wannan lokacin da aka ga duk da akan an so a kashe shi jirgi ba mai amma ba a samu tarihin wani ya musulunta ta wannan sababin wannan abun ba sannan kuma su waɗanda suke na ƙasashe musamman na turawa suna mutunta tarihi kaga dai sun so su kashe shi ko amma wannan abu da suka yi sai sun sa shi a tarihi a tarihin ƙasarsu cewa ai jirgi ya tashi ba mai shekara ta kaza amma duk babu wa'annan abubuwan shi ya sa suka isu fito duniya suna ta 'yan dabaru su ce wannan karamar ta tabbata sai kuma social media mai tona asiri sai ga yaro ya faɗi wanda ya faɗi ya faɗa a ta ɗin da mai shi ya yi kuma daga cikin ɗaliban shehu ibrahim lokacin da wani ya ce shi bai sani ba wato shi zai wa yanzu kamata ya a ce yanzu yaron nan ya kamata ku fito mana da shi social media ku bar shi ya gaya mana waye ya san shehu ibrahim saboda yaron nan shi ya san shehu ibrahim ba wai jahili ya zo ya zauna yana inkarin abubuwa ba da aka to waɗannan hanyoyi su ne suka san cewa in sun yi i'tirafi da wannan karaman ba za su sha ba shi yasa yanzu za a yi wasa da hankalin mutane to yanzu gashi ta tabbata sannan kuma abin da zai baka mamaki wannan ai ba abin mamaki ba ne ko yanzu a cikin aƙida ku ko yanzu Shehu Ibrahim zai iya sa jirgin zai iya sa mai a cikin jirgi ko yanzu cikin aƙidaku, Cikin aƙidaku ko yanzu Shehu Ibrahim yana da fawa, yana da ƙarfi, yana da tasarrufi ya sa mai a cikin jirgin sama ko yanzu da bayi da ba shi da rai. Saboda ku a wajen ku in mutum kutubi ne yana yin tasarrufi a cikin kauni. Da haka shi kuma Shehu Ibrahim shi ne kutubi. Shi ne gausu da haka ya kai wannan matsayin to ko yanzu yana tasarrufi saboda ko kutubi a wajen ku yana da rai ba shi da rai tasarrufi yake tsaya mu bada misali na babban shehin ku shehi ɗayir bauchi ya yi mana misali ko ya buga mana misali irin na tasarrufin shehu ibrahim yakan iya ya kashe mutum a yanzu tasarrufinsa yakan iya ya kashe mutum kamar zan kawo a yanzu kuma cikin littafin shehu ibrahim wanda suka faɗi suka ce waɗansu waliye suna cikin kabari sun ƙwace imani wannan ke nuna ma har bayan sun rasu suna da wannan abin na tasarrufi amma in kuka zo cikin mutane sai ku rinka ƙoƙarin kora wannan abin kuma akwai shi a ƙidar ku ne tsaya shaida rubuci ya gaya mana har yanzu shehu ibrahim akwai tasarrufi da zai iya yi har yanzu ya kashe mutum shi sa ko yanzu zai iya sa mai a cikin jirgi ko yanzu tsaya mu ji baba ya gaya mana allah ya ƙara lafiya baba shehu ba ma zagi wallahi gashi da nan muna nasiha wa mutane don Allah yadda muke neman zaman lafiya da mutane kowa ne da zaman lafiya da Bana bana ba da wani idan mutum yana shakka wa yana wanzu ke faɗa mutum ya ɗauki hoton shi Ibrahim ya shiga ɗaki daga shi sai shi amma kar ya zagi bai yadda zagi shi ba ya ɗaga hoton wannan kai wannan kai wannan an ce an ce Wani ne kai to ban yadda ba ka ce kai ya wani haka jarraba dai kawai ya daga hoton daga shi sai Allah sai cikin ɗakin ne kai wannan kai wannan kai ne na gaura nan ko wai an ce kai wali ne to kai to mu in kai wali ne kai ta tasarrufin na wali in gaskiya ne mu kai kaza kaza kaza in kai ya ya kai jarraba jarraba ba zai to kun ga abin da aka ce shi sa ko yanzu shehu ibrahim zai iya sa ma mai a cikin jirgi to ta nan ne kuma suka gira suka gina aƙidan neman taimakon shehu a maimakon a kiraye Allah sai a kiraye shehu saboda shi wannan tasarrufin da kake gani walihi ko ba shi da rai yana yin sa kamar yanzu yadda shehu ɗahir bauchi ya nuna mana a ɗauko hoton shehu a shiga ɗaki kakkai zagi ka kalli shehu ka ce kai ne wannan waliyin nan da ake cewa kaza to in dai kai waliyi ne ka yi tasarrufi na waliyi na mutu ka yi tasarrufi wato shehu ibrahim fa bashi da hotonsa ka ce ya yi tasarrufi wato ya mutu amma yana da tasarrufi to ko yanzu shehu ibrahim ko yanzu zai iya sa mai a cikin jirgi shi yasa za ka ga a maimakon in suka shiga wahala a maimakon su ambaci Allah sai su ambaci shehu saboda shehu yana da wannan tasarrufin ko da bayan ya mutu kuma haka yake cikin littafi wannan littafin addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida juz'i na ɗaya shafi na sittin da shida daidai fassarar wannan baitin sharhinsa wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'ya li khairil bariyati da ya zo sharhi juz'i na ɗaya shafi na sittin da shida da ya zo sharhi ya ce wa lahu radiyallahu anhu wa annabihi amin hayyan sai ya ce wa yitan hayyan wa yitan wa lahu da yawa yana da shi shiwa shehu ahmad tijani radiyallahu anhu wa annabihi bihi amin hayyan lokacin da yake da rai wa mai mayitan da lokacin da ya mutu ma yakan yi tasarrufi tasarrufi shine jujjuya al'amura jujjuya zartar da hukunci yanzu nan shehu ibrahim zai iya sa ma mai a cikin motarka yanzu nan shehu ibrahim zai iya sa ma mai a cikin jirgin ruwa a yanzu shehu ibrahim zai iya sa ma mai a cikin jirgin sama wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi cikin dukkanin halittu don ka gane ba wai a'a lokacin da suke raye ba ne suke da wannan shi yasa daga nan da aka zo aka ce hayyan aka ce wa mai yitan a cikin addu'ratul kharida lokacin da yake da rai da bayan ya mutu har yanzu shehu tijani yana tasarrufi har yanzu zai iya baka lafiya zai iya azurta ka zai iya baka duk wani abu da kake da bukata zai iya kama ɗauki shi yasa a cikin addu'ratul khalila suka faɗi cewa idza masaka zamanu yawman bi dhaymihi fanadi ayati janiya ya ila al-asri haka suka ce wai idan zamani ya shafe ka idan zamani ya shafe ka gashi anan shi kuma a cikin shafi duk dai amma shafi ɗaya ne shafi na 66 ad-durratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida kafin a zo baitin na wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi baitin aka fara kawo a cewa idza masaka zamanu yawman bidainihi idan zamani ya shafe ka wata rana wani lokaci bidainihi da kuncinsa da wahalarsa da shiga ƙaƙa na kayi nasa wai fanadi ka yi shaida ka yi kira aya tijjani ya wa'id al asiri, ka yi Allah a ka kira yi shehu tijjani saboda me yana yin tasarrufi yana yin tasarrufi zai ba abin da kake so ka ce a risini taimakanni ka kira yi shehu tijjani a ghisni taimakanni faqad ba ƙazzamanu zamanu bi lalle haƙiƙa zamani ya ƙuntata da ma'abotansa wato an shiga damuwa sai ya ce kuma fayati kabil bil alƙafifi mu'zamil amr cikin manya-manyan al'amura shehu tijjani sai zo ma da lutufinsa shehu tijjani ya kama ɗauki sannan kuma wa yakshifu kullal karbi an ka bi himmatin wa yakshifu kuma zai yaye ma kullal karbi dukkanin damuwa ya mutu fa amma zai yayi dukkan zai yayi ma dukkanin damuwa an ka gabarinka bi himmatin da himmarsa shi yasa zaka ga ko yanzu in suka zo muqaddima wanda ya sha ka ya koshi sai ya ce ya himmata sheikh ya himmata sheikh shehu ibrahim inyas a cikin littafin jawahirun rasa'il zan karanto yace kulazimci lazimci himmar shehi shewa Ahmad Tijani sannan kuma ku sa a ku! duk inda kuke kuna tare da shi duk inda kuka raya a ku, shehu yana nan haka shehu Ibrahim ya faɗi haka kuma anan aka ce waya atika bil khairati shi shehu Tijjanin zai zo maka da alkhairai min kulli janibin ta kowane ɓangare zai zo maka da alkhairai ba Allah ne zai zo ma da shi ba shehu tijjani aka ce kuma wa yadfa wa ankal karba fil barri wal bahari cikin teku ko wajen teku zai ingije ma dukkanin wani damuwa shehu tijjani ta haka to ko yanzu shehu ibrahim ma ba lokacin da yake da rai ba a yanzu ma a aƙidar ku zai iya sa mai a cikin jirgin ruwa a cikin jirgin sama wa iyazu billahi dan Allah wannan aqida manzon Allah ce ina ka baro iyyaka na'budu wa na nasta'in ina ka ta wallahi ko a ilimin balaga kai ka fahimci wannan ayar tana ishara ne ga wani taimako wanda ba a nema gurin kowa sai Allah saboda akwai taqdimu ma haqqu ta'khir a cikin babul qasri taqdimu ma aqwa ta'khir a ilimin balaga yana fa'idantar da alhasu taƙaice abu saboda ce aka yi iyaka iyaka na abudu ba a ce na abudu iyaka ba a iyaka na abudu shi yasa a fassara ma daban kake fassarawa akwai tauhidi a fassarawa iyaka na abudu gare ka kadai muke bauta kaɗai. saboda cikin taqdimu ma haqu ta a yufidu al Hassan. wa iyyaka nasta'inu kuma gare ka kadai shine fassararsa zaka ga akwai tauhidi ashe akwai wani taimako wanda Allah kadai ake nema a wajensa haka kake fassarawa da Hausa da Hausa haka kuke fassarawa kaga wannan dan haka abin da ke nunawa shehu Ibrahim yakan yi tasarrufi shehu ibrahim yakan yi tasarrufi lokacin da yake da rai da lokacin da ba shi da rai ma ko yanzu shehu ibrahim zai iya sa mai a jirgin ruwa a akida ku ko yanzu a jirgin sama ko yanzu zai iya shine akida ku shi yasa da aka zo cikin addu'atul qarida duk juz'i da shafi na 66 aka ce wa kam lahu tasarrufin fil awalimi lahu min ruya da khairin bariyati aka ce wa kam lahu radiyallahu anhu wa anna bihi sai aka ce hayyan lokacin da yake da rai wa mai yitan da lokacin da ya mutu ko yanzu shehu tijjani shi yasa aka ce iza masaka zamanu yawman bidaimihi to su karan kansu sun yadda wannan abin da na karanto bata sun yadda bata ne shi yasa suka yi mazabar suka kore shi daga cikin su wani jahili ya kore ya ce a ce shehu tijjani yana faɗin wannan sam wato kaga ya kore ne don ya san bata ne amma da yake jahili ne gurin korewa bai san akwai shi ba kaga yanzu ya yarda bata ne shi yasa nake ce ma na ji daɗin irin tambaya da malam ahmad al-ilmu zinatul fata yake wa jahilan ɗariƙa sai ya ce ma me hukuncin kaza sai ka faɗi hukunci sai ya ce ma to shehu tijjani ma ya faɗa yadda za ka gane akwai son rai da son zuciya shi yasa in mutum ya zo nake cewa ya fara faɗa hukuncin abu saboda idan akan shehu ne ba sa sakin hukunci shi yasa suke tsari-tsari shi yasa da lokacin da mana ahmad al'ilmu zinatul fata ya sa koza a gaba ya ce wannan abin hulika min ma'in mahin kuskure ne bata ne kaza ne ya ce kwarai kuwa sai ya kawo masa shehu tijjani ya ce min ma'in ƙazira daga ruwan datti ma ya ce aka halicci manzan Allah wa iya zubillahi to da ya ga cewa an kawo shehu Ibrahim ya ce an halicci manzan Allah daga kazamun ruwa wa iya zubillahi ruwa na datti ruwa gurɓatacce haka ya faɗi sannan kuma sai ya fara kama kama shi a matsayinsa wato in shehunku ne yana da matsayin gaya manzan Allah abin da ya ga dama amma malamin waɗansu ne ko maimaita abin da Allah ya faɗi ya yi shi sai a kama shi ta nan za ka gano shi yasa in nasu ne ya faɗi ba sa saukar da hukunci ba sa saukar da hukunci amma na waɗansu to kaga wannan baitin ɓata ne kuma da zan danna ma ɗaya daga cikin jahilansu ya faɗi ya ɓata ne shi yasa ya kore su a ce shehu tijjani yana ko sam ga gashi a cikin addu'atul khalida na karanto baitin idan masaka zamanu yawmin bi dainihi fanadi ayati janiya wa ila al-asl aghisni faqad daqa zamanu bi ahlihi wa yatika bil anqaf fi mu'zam al-amri wa yakshifu kull al-karbi anka bi himmatin ala fawqa aflaki samawati wal badri wa yatika bil khairati min kulli janibin wa yadfa anka al-karba fil barri wal bahri haka aka ce to za ka ji ɓata ne shi yasa sai suka kone suka ci so. inda sun sani cewa hakan ne a cikin littattafansu za su ce a za su yi ƙoƙarin ba da kariya amma tsaya ka ji nan wani jahili ya ce a a ce shehu tijjani akwai wannan baitin sam a a babu saboda ne sun san ɓata ne to amma da a ce ya san akwai shi kafin ya yi hukunci wallahi ba zai ce bata ba ne ya faɗi wannan magana ba amma a ce shehu tijjani <coughs> yana kula almajiransa wai sun shiga da masu ce za ah, iza saka zamani yau ban bizaimihi fanadi an ya tijjani yawa fanadi an ya tijjani wai fanadi an ya tijjani haka ya faɗa a maganganunsa fanadi an ya tijjani ya wahadar asali wallahi wannan baitin babu shi a babu shi daga bakin shehu tijjani wai yana karanta da almajiransa wai in sun shiga fitina wannan baitin da suna karantawa ba suna kiran sunan Allah ba ana Anas gane kai ka kirkiri wannan magana. amma in har wannan kafirci ne duk da wannan bayan da yi maka da akan abin da babu ka kawo tukunna kawai ka yi ta faɗin magana da ka da ka kawai ka dinga faɗin magana me yasa ya kore shi saboda me ya yarda ƙata ne to da san shehu ne ya faɗi zai ce ƙata ba shi shehu shi abin da mai ne da haka shehu ibrahim kutubi kutubi kuma da ka gani ko addu'a ka yi sai ta sauka a farfajiyar kutubi tsaya wani ya gaya mana kuma mu karanto cikin littafi an suka fi biyu kun suka kai biyu ba su fi biyu don su samdani Mana duk wani roƙon allah da halittu gaba duk duniya suke yi shi ya sauka a zauren gausu samadani shi ne shehu ibrahim sannan ya kai kan annan muhammad sannan ya sarrafa ya kai wurin allah to shehu ibrahim yana cikin matsayin gausu samadani mai taimako a samadani ne wanda yake abin nufin kowa shi ne wallahi ba na nufin shehu ibrahim nufi na allah to kaga mu koma don ka gane cewa hatta yanzu shehu ibrahim yana yin tasarrufi kamar yanda ne ɗaya bauchi ya faɗi haka kuma cikin wannan littafin kashifin albasi an faidatul khatimi abul abbas shehu ibrahim ya kawo cikin wannan littafin shafi na ɗari da ashirin daidai tsaka da kissa wani wanda yana cikin kabarinsa ya mutu amma tasarrufi yake yi shi yasa wani to kaga hankali ya ga sun ga hankali ba zai ɗauka ba ne ce a ya kamata a rubuta wannan wannan karama ta shehu ai kamata a ce a wajen mutanen faransa za za a samu wannan rekod ne saboda suna kula da tarihi sannan yanzu ta ya za su yarda don su kashe don su kashe shehu su yi asarar fasinjan ciki za su iya cewa eh a ai shata aka ɗauka duk za su iya faɗi su ce ai jirgin shata aka ɗauka na shehu to amma yanzu matukan jirgin nawa ne alal aƙal ka ce biyu alal aƙal dan ba a sa ɗaya alal aƙal ka ce biyu ballantana na san sun fi biyu to alal aƙal akwai masu ba da abinci a cikin jirgi dole kuma a sa su ko shata ne aka ɗauka za a sa shi to yanzu mutanen da kai kai jinya a wajensu suka kula da kai suna da hanyar sima allura duk ba don su kashe ka sai suka bakka su zo su kashe ka su kashe 'yan ƙasar su su da suke mm. kishi 'yan ƙasa suka isi kisasi saboda mai kada a yi asarar mutane da yawa ka kashe a kashe ka wai an yi asara suka isi shari'a amma yanzu sun yarda ga hanyar da za su kashe ka kai kai kadai <laughs> za ka ga hankali to shi yasa suka yi kokarin korewa shi yasa suka yi ƙoƙarin korewa to dan dan ka gane wannan tasarrufi suna yi suna yin wannan tasarrufi hmm, suna yi ko da bayan sun mutu shafi na ashirin shafi na ɗari da ashirin cikin wannan littafin tsaya ka ji shehu ibrahim yake faɗi cikin wannan littafin shehu ibrahim yake faɗi cikin wannan littafin na kashifin albasi an faidatul khatimi abil abbasi wallahi abin zai baka mamaki zai baka mamaki wallahi zai baka mamaki wannan abu ku yi haƙuri da Allah ku yi haƙuri so nake na dubo wajen ku yi haƙuri afuwan afuwan ku yi haƙuri to gashi inda yake faɗi bayan ya kawo yake cewa a cikin wannan littafin shafi na ɗari da ashirin yake cewa wa ƙa'abin ruban fi haƙƙi sayyidi أحمد البدوي يتي فصل بالقرآن العظيم والعلم والإيمان فلم يزل يستغيث بالأولى حتى دل على سيدي ياقوت العرش فبدا إلى قبر سيدي أحمد البدوي وكلمه وأجابه فقال له أنت أبو الفتيان ورد على هذا المسكين رأس ماله فقال بشرط التوبة fataba wa radda alayhi ra'sa malihi thumma qala wa akhbarani to dai aje gaba wannan wai shi wani ne ibn luban irin wato ya dan soki shi ahmad al-badawi ya soka ahmad al-badawi ya soka da ya soke shi sai shi ahmad al-badawi ahmad al-badawi sai ya cire masa alqur'ani sai ya cire masa alƙur'ani da ya cire masa alƙur'ani da ilimi da imanin ma ya zamanto ba imani ya zamanto da yana da hadda alƙur'ani amma yanzu ba ba hadda alƙur'ani da yana da ilimi irin fiƙihu na kaza sai ya zamanto jahili talifa an cire masa <laughs> ilimin sannan da yana da imani sai aka cire masa imani da aka cire masa imanin sai aka ce wai falam ya zan bai gushe ba yastaghisu bil auliya yana neman taimako yana neman agaji na waliye ba na Allah ba na waliye sai aka ce hatta dulla hatta dulla har sai da aka aka yi masa nuni ala sayyidi ya kutal arshi ga wani wai shi sayyidi ya ga wani shi sayyidi ya kutal arshi aka yi masa nuni aka ce ya je wajensa wai fama da ila qabri sayyidi Ahmad al-Badawi shi wancan sai ya wuce sai ya tafi zuwa kabarin shi Ahmad al-Badawi da ya je kabarin sa fa yana cikin kabari wai wa kallamahu sai ya masa magana wa ajabahu shi ma ya amsa masa wa qala lahu kuma yace da shi anta abul futiya rudd ala hadha al-miskin ra'asa malihi cewa kai baba ne kai ai baba ne kai mayawwa da wannan miskin jarinsa aka ce wai faƙala sai ce bi sharfi tauba da sharaɗin tuba ba da sharaɗin ya tuba wai fata ba sai ya tuba bayan ya tuba warar da alaihi ra'asa malihi sai ya da masa da ilimin da jahili wato da ya zama to jahili saboda ya soke shi yanzu sai da yana da ilimi da yana da hadda Alƙur'ani sai ya cire masa hadda Alƙur'ani. bayan ya cire masa hadda alkur'ani sa'annan kuma da yana da karatu sai ya dawo ba shi da karatu saboda me ya cire masa wannan karatun saboda me saboda ya cire masa wannan karatun yanzu don girman zatin Allah sannan wani ya zo ya ce ai daman daga cikin tasarrufin da kuka ce waliyi suna da shi ko da a raye to wannan shi ne sirri in ka shiga wahala ambaci shi ba ka ambaci Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya shiga matsatsi Allah yake ambata akwai wani shehun dariƙa wallahi da aka yi masa tambaya aka ce wai ni ne in zan ci abinci shehu in zan tashi shehu in zan zauna shehu komai na shehu wai sai wani ya ce wai sai wani ya ce min a'a wannan abu da nake kuskure ne ba kyau malami ne fa na ɗariƙa amma sai ya ce a'a ka ci gaba da shehu ka rabu da shi daidai ne sai ya ce mu ma Allah ya bamu irin matsayin ka shi malami ne ba kuma za su iya cewa wani ne amma shi bai kai wannan ma matsayin ba wallahi haka suka ce shi yasa to wayannan mutanen ni abin nasu yana ba ni mamaki wallahi yana kuma ba ni tausayi shi yasa kar muke kallon su wani yazo ya ce ko a'a Allah la tura. Allah zai sa mu dace Allah ya shirye su amma kar muke kallon su wallahi Allah ya shirye ku yasa wannan kenan da haka to kaga haka haka dai a wannan a wannan fejin nan ma yace wa akhbarani shaykhuna الشناوي أن شخصا أنكر حضور مولد سيدي أحمد البدوي فصلب إيمانه wani ma yayi yi musu ya inkari na maulidin shi Ahmad al a daina yi saboda maulidin Ahmad al a daina zuwa saboda yana cakuɗa maza da mata hakan da ya faɗi tun shi ma yana nan cikin tasarrufinsa wai sai ya cire masa imani da ya cire masa imani totally ko da da silin gashi ya fita daga cikin musulunci babu sai aka ce wai fasta gasa bi sayyidi ahmad shi ma sai ya nemi istighasa da shi sayyidi ahmad din nan faqala sai ce bi sharfi allah ta'uda da sharfi ba za ka kara ba faqala na'am sai ce eh, ba zan kara ba aka ce faran da alayhi sauba imanihi sun maƙala lahu ma tun tunkiru bayan ya mai masa ce to me kake inkari ƙala sai ce ikhtilatu rijali bin nisa'i Ya ce abin da nake musu shine inkari shine inkari na haɗuwan maza da mata sai yace fa ƙala sai ce zalika waƙi'un fi tsawafi falam yamna' min wa ahadun ce wannan ai an yi a aikin hajji a dawafi maza da mata ne kuma ba wanda ya hana to kaga wa'annan saboda tsabar yin wannan ɗinsu saboda tsabar tasarrufinsu shi yasa wani ya zo ya ce kaza kaza sun ga cewa wannan karamar ba zai yi a tabbatar da ita ba saboda ba yanda za a ka ce turawa a biya faru wai san ba su sa rekod ba amma ka ga yanzu yaro karami yana tabbatar da ita yaro karami dan makarantar islamiyya sannan a wajen kuma kun ce shehu ibrahim sharifi ne kaga ai nasabarsa sai da aka tikin da ita zuwa ga manzon allah daɗin sunna ne wallahi malamin sunna yana wajen Yaga an faɗi ana ɗauka na kaza wallahi a daidai wajen siya ce sam wannan ba daidai ba ne a gyara wannan kuskure ma da yake ku ba addinin mutane ne ya dame ku ba duk kwabar da wani zai yi in kaga sun fito suna ƙoƙarin gyarawa to sun ga ahal suna sun takura da raddi da kaza sun ga ba yanda suka iya amma su gyara haka kawai ba su saba ba kai wani abun ma ko mun fito mun faɗi don ka gane wa'annan mutanen ba Allah a ransu sai su kamar ba su taɓa ji ba Kai yanzu abin da muka yi na raddi na wannan malamin nazif shekh nazifi alƙarmawi ba tsit ji sun yi ba ya fito ya halatta haramun kirikiri kaga yanzu sun yi shiru saboda su kunyar duniya ita suka fi zaɓa da ta lahira to haka ba sa iya fitowa su ce abu kaza kuskure ne to dan ka gane su wannan abu na tasarrufi yana da kyau in ɗan ƙara mana alkoro wannan abu na tasarrufi da kake gani ko na cewa ka za ka su ba wani abu bane a wajen su wallahi inda kai kutubi ne kana da wannan matsayi cikin jawahir ma'ani in mana alkoro jawahir ma'ani wanda ke da Amish na kitabun riba in ka je cikin juz'i na biyu shafi na tamanin da tara zuwa shafi na tasa'in tamanin da tara zuwa na tasa'in aka ce ilam anna haƙiƙatar ƙutubaniya ilam ka sani anna haƙiƙatar ƙutubaniya lallai haƙiƙanin ƙutubanci wani matsayi ne aka ce hiyar khilafatul uzma ita ce halifanci mafi girma anil haƙƙi game da Allah halifantakar Allah ake dukkanin abin da Allah zai haka to akwai wani halifa na Allah shi mutulakan kai tsaye a sake duk wani abu da Allah zai yi to akwai halifan Allah fi jami'in wujudi cikin dukkanin samun kaka jumlatan wa tafsilan jumlatan in ka tattare shehu ibrahim yanzu kutubi ne har yanzu zamaninsa tenuwarsa ce bata kare ba har yau shehu ibrahim yana kan matsayinsa kutubi ne yanzu duk wani abu da zaka samu ta hanyar shehu ibrahim ne duk abin da zaka samu yanzu na arziki na yaya na duk ta hanyar shehu ibrahim ne a take kenan aka ce fi jami'in hujudin jumlatan wa tafsila in ka tattara gaba ɗaya kuma tafsiri ku. aka ce "Ina ma kanar rabbu ilahan tun sanda Allah ya zamanto ila ka san babu barkoko tun sanda Allah ya zamanto ila aka ce kana huwa khalifatan fi tasrifil hukumi shi shehun ya kasance shine halifar Allah fi tasrifil hukumi cikin jujjuya hukunci watan firihi da zartar da shi shehu yadda wannan ya faɗi haka yake cikin littafi cewa ba wani abu duk wata addu'a da za a yi sai ta sauka a farfajiyar shehu sannan ta kai zuwa ga farfajiyar manzo an sannan ta tafi Allah shehu Ibrahim shi ne kutubi wannan haka yake a Tijjaniya in ka ga mutum ya boye ko ya ce ba haka ba to kai ƙarya yake yi haka yake cikin littafin yadda na danna kuma na karanta haka yake wata fidi fi kulli man alaihi uluhiyatullahi ta'ala cikin dukkan wanda uluhiyar Allah take kansa uluhiyar Allah dukkanin wanda uluhiyar Allah take kansa to wannan shehu yana da tasnifin hukumi a kanka yana da tanfizin hukumi a kanka ga wadan da wannan bawan Allah ya faɗi a bidiyo nan yace fala yasiru ila al-khalqi shay'un da Allah ka ji annakiratu fi siyaqin nafi tufilul umum fala ya siru ilal halki shay'un babu wani abu komai kankantarsa da zai kai zuwa ga halitta lafiya arziki kaza komai shay'un aka ce na kira ne ya haɗe komai fala ya siru ilal halki shay'un babu wani abu komai kankantarsa da zai kai zuwa gare ka kai da zai kai zuwa gare ku da zai kai zuwa gare ta da zai kai zuwa gare shi fala ya siru ilal halki shay'un babu wani abu da zai kai zuwa gare ka kai amma ni ban da ni wallahi yace kai ka'inan ma kana duk yanda abin ya kasance an wannan wa wani taukiri aka kara min alhaqi wannan abin daga Allah ne illa bi hukumin qutubi sai da hukuncin qutubi to yanzu shehu Ibrahim duk abin da za ku samu yana nan matsayinsa shine as-samadani Eh, abin nufi da bukata da ni abin nufi da shehu ibrahim suka ce shi ne wannan dai yake da kace shehu ibrahim Allah ne Allah ya shirye ku to kaga wannan kenan abin da zai nuna ma wayannan mutanen shi yasa wani ya fito ko ya a a ga kaza kaza ina haba da Allah ai wayannan abubuwan nan da kake kallon su nan kar muke kallon su kar muke kallon wa'annan abubuwan Allah shirye ku in masu shiryuwa ne ku yasa ina ganin zan buɗe layi saboda ba na so haka ba na so in jima na san yanzu nan karfe shida da wani abu lokacin sallah ya kusa a Najeriya yau kuma in Allah da muna da mu na ƙarerai guda saba'in za mu ci gaba daga inda muka ɗora za mu ɗora daga inda muka tsaya za mu ci gaba eh, babu fashi ai haka yadda ka san ai kamar gafiya ce kamar yadda yanzu abin da ya faru kake ji ana ta surutu ai tuƙaƙe muka yi wa gafiya yawa shi yasa aka za mu ci gaba da tuƙaƙe hmm, yawa tuƙaƙe za mu ci gaba da wa gafiya har sai ta fito yanzu wannan abubuwan da ka ji su shatima almiskin sun fito suna ta iyo ai wannan abu da ka gani ai abin da muka yi tuƙaƙe muka yi wa gafiya wallahi haka kuma za mu ci gaba da yi idan ba ku fito ba sai kuna gida wallahi sai an daina zancen ka an muku wasa ba shi sa ba haka za mu ce muku kuma assalamu alaikum na'am <coughs> assalamu alaikum Assalamu alaikum. Afwan. Eh, ina zuwa, na nan kunna abin ne don aji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ba matsala muna jin ka yanzu. amin amin amin amin amin Allah ba zumunci Allah ya alheri ba su da sai ta musu a tura musu mun gode mun gode Allah ya alheri eh, za su sa waya ba sun na so sa waya wasa sa waya dai ta so ne su tashi <laughs> Allah ya to Allah sa ka muna gode Allah sa ka alheri yawa na barka na shuwa na tuba assalamu alaikum wa alaikum salam akar makalla na'am dan wadawa muke magana magana da Salihu da Aure daga Maiduguri a Najeriya to malam Salihu barka ne muna jin ka to akar makalla ni A ah, abin da nake son faɗa na'am shi wannan yaro da aka dan na yi mazunganun nan akwai shi malamin mu nan wanda malam Musa ya abuna nashi eh, mm. Abul Fatai al-Miskin ai shi ma ya faɗa ya ce shehu ya hau jirgi babu mai to ni abin da ban gane ba mm. shi lokacin da ya zo faɗa cewa ya shehu ya zo shiga jirgin sai aka ce ba mai sai ya ce awa tafi mm. shi kuma wannan ya ce ana cikin tafiya ne aka ce ba mai sai shi ya ce zai yi karama ni na kasa ganewa wani wani ruwa <laughs> eh ya ce shi bai ma san da wannan ruwa to amma abin da ke faruwa ni yadda nake gani shi wannan yaron ai baiti ya janyo kawai abin da adalcin da zan iya yi mu ce to shi abul fatih al-miskin ya sami ikhtilati ne amma shi wannan shi wannan yaro baiti ya janyo baiti kuma gashi a takarda yawwa to kaga shi kuma da ya faɗi ai bai mana a cikin mana littafi ba to dan uwa a ci gaba da kira Allah ya sa mu dace akwai wani wanda ya kira na sannan ya kamata mu ɗan ƙara alkoro ya kamata mu ta alkoro to a ci gaba da kira haka to ga wannan ya kira assalamu alaikum to ga wannan ya kira afwan assalamu alaikum wa alaikum salam mana alkana alkana ya shek barka da zuwa barka kare sannan aiki yawa sanda da zuwa nake to tunda shehu shehu suna hau filin a ke miki petro ya kare sai ke o oh, ba mu ita ba eh. ina ba su filin jini da ke nan ga kanana da ke cikin Ghana da Nigeria na. <laughs> Eh. da su je su hau story building shi ya tsoka ya tuma ya tsoka kasa ya zo mu duba ko gaskiya na abin da suke faɗi wannan haka na ne gaskiya ne ya ne suna su wannan karama ne to su mai su half story digging na biyu ko uku ne ba na biyar ko shida ba a'a na biyu ko uku shi ya soka mu ko ya soka lafiya gaskiya ne lafiya ne to mun sani kamar inda suke fari muna nan gaskiya ne gaskiya ne sannan kuma suna program nan su ba da line mu kira kamar da muka kira kan ga hmm. ko da mun kira yanzu aka raba da ni ni da muka kira mun dai kira ne direct wannan mekani kaza na kuke da kida hikima ne sai mu tambaye su kwanke kamar wani abu kaza ga haka nan ne ya yarda da shi ko yana karanta wa dini ba ka kwa wani abu hankali bai doka sai mutum ka zo ka zama kana ta maganganu dai ina nan to ba damuwa yanzu social media ya zo ko mi kai duka ya fito gaskiya ne yasa yanzu sosai kaman yanzu nuna ganin kaman so nan da charismatic fast station nan guda ne halin su duka guda ne ko bi duka ne ta cewa a'a baka da ilimin wanga kuma bin nan ga wan kana gani kamar wan ni da ke duka na gari kamar wanga wan ne wanga wan ne guda ne daya ne amma kana gani kamar a'a Ba baka da ilimin ki to wani ilimi ne ku suke da shi da mutum bai da shi za ka ta gane kamar wanga wan ne amma ba dama ruwa dai ya kare kanka da yanzu haka albarkacin ku Allah ta ka muku da alheri amin mun gode mun gode

Yawwa, salam ɗan zakan layi zan ɗan ƙara alƙuru ɗan zakan layi kamar yadda na ce a yanzu ma shehu ibrahim ko shehu tijjani a yanzu haka a yanzu haka zai iya sa ma mai a cikin jirgi a yanzu ko kai duk wani abu dai da yake yi na tasarrufi a yanzu ma zai iya yi in ka duba cikin wannan littafin in ka duba cikin wannan littafin sa'adatul anam bi aqwali shaykh islam sa'adatul anam zantuka ne na Shehu ibrahim aka tattara in ka duba cikin shafi na ɗari da saba'in da tara sa'adatul anam ɗari da saba'in da tara shehu ibrahim yake cewa min uluwi martabati shaykhina al-qutb al-maktum min uluwi martabati shekhinal al-qutbil maktumi yana daga ƙwalƙolin matsayi na sheyinmu ƙutubi al-maktum ya ce kuma wata wahudihi fi maƙamin tasarrufin mutula wata wahudihi da kuma kaɗaituwarsa shi ne wata wahudihi da kuma kaɗaituwarsa shi kaɗai ne fi maqami tasarrufin mutlaq cikin matsayi na tasarrufi mutlaq kai tsaye ya shiga ko'ina. sai aka ce aka ce fil ulawi wal insi wal jinni wal malaki sai aka ce fi hayatihi wa ba'adaha. wato tasarrufi mutlaq da shehu tijjani yake da shi ko ina akan kowa sama da ƙasa shehu tijjani yana da tasarrufi yana da zartawa kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza shehu tijjani shi ne faɗin shehu ibrahim min uluwi martabati shekhina al-qutb Wata maktubi wa tawahhudihi fi maqami tasarrufi al-mutlaq fi wasu fili? wal insi wal jinni wal malaki fi cikin rayuwarsa wa da bayan rayuwarsa har yanzu yana tasarrufi zai iya zuba ma mai a cikin jirgi ku tashi babu mai a ciki shehu ibrahim shi ma ne saboda wannan matsayi ne na kutubi sannan kuma aka ce ilan nafhi fi suri dan ka gane fa shi tasarrufin tun daga rayuwarsa ne zuwa a busa ƙaho هي يانزو شوت شيسا إذا مسك الزمان يوما بضيمه فنادي آيات الجانية واعد العصر أغسني فقد ضاق الزمان بآمن في معظم الأمر ويكشف كل الكرب عنك بهمة على الطرق ويأتيك بالخيرات من كل جانب ويرفع عنك الكرب في حكى أكتشي aka ce wa min ihatatihi bi jami'il maqamati wal ahwali wal ma'arif wal haqa'iq wal daqa'iq wal raqa'iq wal wal lata'if wal manqib qiyudat rabbaniyya واستيلائها على قصوى مراتب الجميع. wannan ƙari ne don ka gane cewa ta tasarrufin hanyar shehu tijjani shi ibrahim za su iya tada jirgi ba mu wancan dai ba mu ga rekod din ba har yanzu sai dai idan kuma akwai rekod din mu ne ba mu gan shi ba ai faransa za su iya sawa a google sai ka gaya mana sai mi google din abin don mu gani yawa idan ya tabbata a gobe aka ƙara cewa shehu yayi kaza za mu ce yayi amma yaro ɗan ƙarami dai ya faɗi ga littafi ga wanda ya faɗi wanda zai ba mu tarihi Ibrahim Jahili ne bai san wannan abu ba. Muna jin ka dan uwa assalamu alaikum. Na'am. Yawwa muna jin ka. Yace gaskiya kan ya kamata a ce ya kamata a ce an yi Google a shi cikin abubuwa a ba. <laughs> To amma ina <laughs> Malar karami ƙari da zani dangane da wanda yanzu ba a yi kama shekara ba. Akwai wani shi na Ahmad Tijani zai zo Nijar. Mm. Sai shi Shehu Tota, Talifa Musa, ya zo ya mai tarbon shi na filin jirgi. Sai yake ce ma al'umma gaba ɗaya su hito da zabarbanci ne yake cewa bari in yi da banci sai ya fassara da Hausa wanda ya ba sai mu tura maka danna. Yake cewa wafattagaka wafattagaka da sai ko kuwai. Mm. Ahmad Tijjani mana hamano gwarai wani mafi ka labura nan sun sar bana mu ga kun labura no gaba ne. Mm. Wai ku yi to ku tarbe shi. Saboda irin waɗannan mutanen duk inda sun ka shiga cikin ƙasa da sun numfasa cikin ƙasa bala'i gaba da Allah zai ɗauke shi. mana alkarri ka san kunyatar da wanda Allah ya ba wa nan <laughs> wallahi ya zo <laughs> ya zo ya bar kasa an kai a tar ne ya kashe mutum ko sha tara wallahi ne wanda ko ba wani ya salam ya salam <laughs> to ka ni ko mutane ne wani kuma sai shi ta da dama shi su? ku ga abin da malamin ku ke cewa sai ku zo ku saba malamin ku da ku da malamin nawa za a ɗauka wallahi wannan mutanen sai dai addu'a kawai Allah ya shirye su amin su ma zaka assalamu alaikum wa insha Allah har yanzu dai muna ina ƙara so ne in akwai gurin da nake so na karantu eh wallahi akwai gurin da nake so na karanto. ya Assalamu alaikum. Amin alaikum salam barka da raka mala alkarawi. Yawwa dan uwa barka da muna jin ka. To yake Musa Suleiman ne daga Libya. To malam Musa Suleiman mu ne ma fatan alkhairi sanu da zuwa. To ya kyau gaskiya mun ji program ya yi kyau Allah saka da alheri. Amin amin amin mun gode. Ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau da alkarawi. Ya yi kyau masha Allah wallahi kam abin abin da suke fasara daban kuma yadda yanayin da nasu dai sai dai godiya kawai <laughs> Allah shi ne su amin sun ma amin sun ma ne ma fasa amin amin gode ka san yana mutane yadda ka ga haka wallahi wa'insu jahilai sukan yi da'awa ni ma yadda ka ganna haka ba na cewa wai ba na ganin kuna kallona kuma ni ma in kuna yi ina kallon ku Hmm. wallahi kuna kallo na ni ma in kuna yi ina kallon ku ni ma amma sai dai ni nakan sa namba haka ma ɗazu na je na sa namba ta gurin da jahilan shatima al-miskin masu al'adilla al-muttafaqu alaiha guda biyar ko jiya sai da ko jiya kai ko yau ɗazu ɗazu sai da na sa namba ta amma wani daga cikin ɗalibin su ya kirawo ya yi ƙoƙarin ya yi basa da amma na gane shi zan danna kuma abin da muke da shi ta yi masu zaman ne wa alaikun salam ɗaya eh, ya bugu alhamdulillah dan uwa muke magana kana magana da aminu kish daga kano to malam aminu kish barka da zuwa wato aka wakalla wallahi innan mutanen har da Allah sun zama abin tausayi duk abubuwan da ake faɗa a kansu su kansu san ai ba kasafi ake musu ba haka yake rubuce a littattafan su sai dai su kansu suna da yakinin in sun ce ƙarfi ake musu ai da su kuta lima ardil kalami ga hanya su bugo su bayani ne kawai wallahi kawai ba yadda za su yi su kansu wannan karamomin wallahi akwai wanda kawai in sun ji suna kokan tuto kawai mutum ne wata irin aƙida ce ko kuma in ce haliya kawai abu ne wanda mutum ya kudurce a ransa kawai ko daidai ne ko ba daidai ba ne kawai sai ya tafi a kai yau shi ne kawai wallahi sai dai kawai mu taya su da addu'a su kansu wanda wato ainihin suke da kyakkyawar zuciya a cikin su mm. Allah shirye da su ko ba haka ba shi ne kawai Allah ya gane da su amma gaskiya suna cikin wanda yake bata ne wanda yake mabayyani Allah da ne hankali <laughs> wallahi wallahi to abu ne gashi nan fakiri ilimi ne abu wani kai komo a ciki ko ba haka ba idan kuma girman kai misali da san rai shi ne kawai a ciki Allah shirye da su amin amin Allah ya sa su gane amin amin shi ne kawai addu'a to na kusa tashi assalamu alaikum assalamu alaikum ina ganin ka samu matsala to waɗanda suke bugowa dai a ci gaba da bugowa duk da yake na kusa in tashi saboda lokacin sallah ba zan kai lokacin sallah a wannan ba duk wanda yake da shirin bugowa ɗan ɗariƙa tun yanzu ka bugo duk ɗan ɗariƙar da yake da na cewa yanzu ya bugo da na kusa tashi assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am dan wada maka na'am amu lafiya Allah ya rawa alhamdulillah Muhammad ne daga kasa Libya to malam Muhammad muna jin ka amma ina ta gaisuwa insha Allah to ni ma ina ma gaisuwa malam Muhammad ya kara muku kudin Allah kuma ya kara muku lafiya. Amin amin Allah ya sa mu dan shi Allah ya karɓa mana. Ne shawara gida shawara guda ne nake da shi duk wani malamin talibi mai zuwa da sunna malamin da suna wazi. Na'am? Hello? Na'am? Nace ina da wani fata magana nace da kan malamin da suna wazi nace ba. Eh da idan shawara ce da ka bari ka yi mun ah, ba ba shawara ba muhimmi ba shi ne nake ba ka yi zagi duk eh, abin na yi kana yi zagi a ka yi zagi da ka yi zagi ai ina aiwa shi na shi na abin na da ya taimake ku insha Allah kana yi duk abin da su suna yi wannan kana yi ko duk malaman da suka yi wazi wannan kar su zan je fara haka ga magana a gaskiya ne banda zagi duk wanda ka ji zagi ai aiwa ba shi da abun ba ba ba mun faɗi insha Allah haka nan duk mai gaskiya ba ya fada gaskiya ne gaskiya ne Allah ya taimako Allah kuma Allah kuma ya ya bar maka hanya gaskiya Amin, wannan shine babban fatan Allah ya ba shi dana to ga wani nan ya kirawo assalamu alaikum alaikum assalam Barka da warhaka. Yawwa barka dai dan uwa mun lafiya da wa muke magana. Kuma eh, na Shamsuddin Shehu dan asalin ƙaramar hukumar biya jihar Jigawa. To Malam Shamsu, Malam Shamsu saura minti nawa lokacin sallah a Najeriya? Eh to a nan ne gaje saura minti ashirin da To eh i bayanin ka don yanzu za mu tashi ba na so kai lokacin sallah. A idan kana da bayani kuma ɗan ɗariƙa ne kai akwai dama za ka iya yi ba matsala. Eh, a gaskiya wani alkalami inda ake ko zane in kira ne ɗan ɗariƙa wallahi da lafi ne ko da raba wani. Eh to ai da yake ka san ban san kowaye ba tunda ba ganin ka nake ba. Wannan gaskiya ne wannan. Kuma ba ni da nan ka. Zana ko kafar ta ko suna san a san tauhidi can shirka ta to Allah dai ya kashe mu a kai. amin sun ba shi ne babban bana. dan mutum yi wa Allah shirka ai na assalamu alaikum to dan uwa da kai kira sai ka ƙara kira to ina ganin saura minti ashirin ya ce ya ce saura minti ashirin ga wani yana kira Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, Rabi ne malam. Ah, malam Rabi, malam Rabi. <laughs> eh, apa ina wani an mun lafiya malam. Lafiya kalau malam Rabi tsalle. <laughs> ina ai suna ai sai manya ai su jinai malam jinai ta ka tsalle ai suna manya ne. <laughs> To amma dai ku tabbata fa idan aka kama ku aka ce kuna gaya mutum sunan banza ku tabbata kun samo abin a cikin aikinsa ba. to ka san mutum da dai mala atan shiri da ya samu shi suna na sa ai dole ba zai rasa ba zai rasa inda zai zakuro suna a cikin aikin shi ba. Eh dan dan akwai wani masu eh, eh akwai sarkin masu tarbiyya. wai ya ce eh, eh. in dai kai abu halinka ne aka faɗi wai ba kuskure ba ne eh. wai ba an zage ka ba ne yawwa to ka gani to ka gashi shi yanzu da suna ma da suke bin shi ai sai ta Allah dan na zuma na ji na ah, zuna ji wani ya ji ah, assalamu alaikum ba sai ka ga inda ba ga ya bu to na ya kura yau malama to malai za malama eh nace Na eh ce tuntun yanzu wannan yaro wanda aka lakara mishi wannan abu har ya zama abun yayi yayi mugun zurfi a cikin zuciyar shi wanda a yanzu wannan yaron da kake gani shi hmm. za a kashe shi zai iya rasa rayuwar shi hmm. a kan shi a yas tabbas saboda yadda ka ga yana wai karanta wai bai ma gama bai gama kawo baitin ba sai ya hararo cewa ana so a kashe in yatsi hmm. sai ya mushi ciwo shine bai ya shi ya mushi wannan kuka yadda dai kasan ana tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je ya yi aka mushi wannan eh, lokacin da ya je naif eh sai aka yi mushi rotse eh. duk mai imani wannan abun dole ya ji wani iri a mm. zuciyar shi na abun ɓacin rai. Mm. Eh, to haka ba wannan yaron ba ya ji fiye da haka. To amma za ka ga shi ai shehu ai ba a ci nasara ba, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai an ci nasara kuma an fasa masa. To kaga shi in kai kuka in kai kuka eh. ai ana manzan Allah shi ya tabbata gashi an masa rotsan dole ka tausaya manzan Allah mai tausayinka. ka. amma fa shi shehu sanye yi amma ba a ci nasara ba amma duk da haka kuka ake masa duk da haka kuka to ni yanzu ni tambaye da rake malam to da sun ce a nan abun ya faru eh. ko ba ka ba na'am yanzu mun muna so a je a bincika a cikin littattafan shehu a faransa a wani gari abun ya faru Ok, kai yanzu kana can faransa ku. ni yanzu na faransa duk inda abun ya faru idan ni ban samo shi ba insha Allah zan kira Musa Musa zai bincika insha Allah bayan Musa akwai mutane da yawa idan ma za mu haɗu ta wajen farare ne da larabawa 'yan Morocco eh. duk na da su duk zan tambaya idan kuma abun ba a rubuta shi a cikin littafi ba baya rubuce eh. to wannan yawwa wannan magana ƙarya ce babu abin da za a yi malam akwai ko wani yaro a nan eh, wani karamin yaro ne karamin yaro ɗan bai kai shekara ɗaya ba eh. kawai mistakely sai sai kawai aka hango shi zai faɗo daga gidan sama to sai aka sai ga sai wani ɗan afirka wani ɗan kogini ne nake gani cikin ikon Allah yaron nan ya hau ya hau ya taka ya hau hau matakala gidajen sama ya hau dai har ya sai din life din wannan yaron hmm. wallahi tallahi malam wannan yaron wannan dan afirkan da ayi wannan abun hmm. har famu shugaban kasan france hmm. ya invite din famu duk duniya sai da aka honori din wannan yaron har america sai da aka honori shi dan karamin yaro to ya za a yi wannan abin ya faru su yi honorin din mutum haka sannan shi magana shehu nan ba wanda ya sinta duk sai su gaskiya dai akwai mamaki to wannan magana ƙarya ce mara sannan bugu da ƙari malam ai kwanakin baya akwai wani shehi a gurin maulidi ai da ya ce cikin dare shehu ya zo ya ɗibe shi sun yi sawa <laughs> wai ka ji wai ya ɗebe shi sun yi sama wa wani kayan wanki <laughs> to mara ai wannan na jirgin ya fi ba abun mamaki ba ne wancan jirgi ne wannan kuma shehun ne jirgin ba <laughs> ok gaskiya ok shi wancan shehu ne jirgin shi wannan shi shehu ne jirgin kuma wannan abun ya faru live kowa ya gani a wajen maulidi ya rantse kuma ya ƙara rantsewa ya kai shi wata katanga to malam kasa san malam Musa yi karatu akan abun ya ce to mu yanzu ya je ma akan katangar tunani to kan har yanzu ba mu akan wannan katangar ta tunani ba Allah ne su to to shi yanzu malam koza dan bani na iya cewa yi karya ne a ka san ai ba zai taba cewa karya bane tunda shi abul fatai ne ai ya faɗi ai ba zai ce karya bane wayan da kuma ba zai iya kuskurantar da shi abul fatai ba in ba haka ba hata a wannan zaman ai yanda ka ga ka abul fatai ya fassara aya go anni da ma'ana alama amma da ya hawo a maimakon yayi masa gyara sai ce bai ji ba muƙaddara bai ji ba washe gari kuma sai yadda yake maimaita magana kamata a ce in yana so yi wa al'umma adalci da ya hawo ya ce shi bai ji ba to da gobe ya ƙara karatu akan abin kamata yi ya nemo kuskure ya yi ko daidai ya yi, to amma saboda ai ba a kuskurantar da shehu kawai sai ya yi gaba sai ya ƙara maimaita maganar cewa ai kaza na ce ban ji ba ban ji ba sannan bai kuma kuskurantar da shi ba sai yi gaba Allah ya samu na ji kawai ya ce na ji kawai ya ce a je ma akan cewa kuskure ne fassara a to kaga dai na ji akan wai akan a akan aje haka dai duk da haka dai ba dai kuskuren <laughs> ba ne kenan ko haka kuma eh wa ka sallama ne tasliman jadaliyan yanda ake faɗi yanda ake faɗi eh yawwa to yanzu mana ni a kowace tambayar da nake su yanzu kare eh yanzu kamar su timan nan eh timan shi da yayin shi su ma wayansu idan suka yi kuskure ba za a iya fitowa fili a ce sun yi kuskure ba ne ka san ba su gina akan ai haka ba ina ina ai ba su gina akan haka ba ne ina ka duniya ce kuskure ya san zai yi wahala Allah ya kiyaye Allah shirye su Allah mu dai Allah ya tabbatar mana da zaman Eh, zakin suna da shattima nan saboda na ga zille zille nan na shattima so yake gudu a ai wannan zaman ma ba za a yi ba ba za a yi ba ba za a yi shi ba ko kuma ni da ai da ma mun ma bazzancin saboda kaga yanzu ai jahilan da yake turowa muna ɗauko karatu eh. kamata yadda muke danna muryar malamansu in za mu yi musu raddi su faɗa mu yi to idan muka yi eh, karatu muka wa shatima almiskin raddi sai su ɗauko su ringa danna muryar mu inda muka ce shatima ha'inci yayi sai su ce kaga kamar yanzu shatima almiskin na kama shi da ha'inci ha'inci na na yi bayani na bayyana wa al'umma ko da yake akwai wani da na tutse shi ɗazu da na sa namba ta lokacin da ya turo jahilan suna yi tunda su sun isa sa namba sai na sa tawa eh. to bayan na sa tawa sai aka samu wani ya kirawo daga cikinsu sai ya ba sada eh. da ya kira wai sai ya ce wai shi ahli sunna ne da muka fara tattauna sai na fahimci ɗalibin shatima din ne wallahi su presenting din kansu presenting din kansu ma ɗari bisa ɗari ɗaliban shatima ne ma sai abu ya zama ya zama abu ya zama abu wannan Wani kawai da kan san dai tafiyarsu ɗaya da da da Abdul Jabbar da da ɗaliban Allah ya shirye su. Amin amin. Amma ne tabbas ko bai zo ba dai a rinka bin shi ana ɗauko shi ne da ne kuke nan. Eh, a ɗauko shi a baki insha Allah ma. Ai wannan din ma ka san wannan din ma ai ya ji ane ce masa hayaki ai muke ce masa shi ya sa ma ai ya fara. <laughs> to ina ganin na gama kamar yadda na ce lokacin sallah amma akwai wanda ya kira na daga cikin shi ɗaliban shatiman farko da ya kira na sai ya so ya ce min shi ba ɗalibin shatima ba ne haka na ɗau abin da muka bisa ka'ida duk wanda ya kirawo ni ku sani cewa sai na ɗauka kowane ne malam ali na ga kiranka malam ka sake kira yanzu ina jin wannan ne ina magana ne da ina magana ne da Kano ko eh da Kano ita ce magana ah, so na ga numban ka ne a comment section na Amadu da kashe kima da cikin wasu cikin kafin yanzu sai na dauka na ce bari in kira na yi magana da kai eh ba matsala ina jin ka so wani ne Yes, abin da ni nake gani kwan da ni tunani na ke wani wannan shaidin da shi dr ashifan ya hmm. wannan shirya bayar wajen karanta wannan karatu ne wannan ya shi hmm. idan ya yi tukuna sai a zama da shi tukuna da yana karanta ya fasa shi wani da ya yi shi ya yi akan magana mafarki da sauransu ya ke samun da sauransu Eh, kai eh, amma yanzu da Allah me kai idan ka san su yanzu a hali na wa'anda suke yan bida'an nan wallahi da abin da suka saka ka sake kai suka kana gama yi za su ce ai wani abu kuma shi yasa kawai kana ji wannan wani hanya ne na gudu a yanzu da za a karanta wallahi da sai sun ƙara kirkiro ai wani abu kuma ba yi zuwa za su yi su zauna ba wannan ba haka wani ba malin da karanta kawai shi ne a zuwa kai baka san zuwa. ba muna ne kaga ni gudun ko ba kawai ba eh to assalamu alaikum ɗan uwa ɗan uwa sai ah, eh, kana ji yanda zamu na fahimce ka kuma na fahimci kai <laughs> ba ba ba dan izala ne. ta yi ma ɗalibin ma a ah, ɗamana ta yi ɗalibin shatima al-miskin ne to da haka tun da ko nake nema ya wada mun ai neman ku nake in dai kai ɗalibinsa ne fito karatukan da ya yi a ya kai haka to in dai kai ba ɗalibinsa bane ka ji tsoron Allah ka san halin yan bid'a da haka kawai wani sharadi ne wannan haka wai sai an karanta sharadi ne to wani magana sharadi ne wanda za a shi ne ma shi shi ya nema shi malam saisu shi shi ne a yene ma cewa yene ma cewa zai zuwa da shitima cikin harin kure shi dan wa wallahi in baka san su ba kana ji in baka san su ba mu mun san su kuma wannan ba wani wa wannan ma wasan yara ne kawai in za ka fito a yi mukabala ka fito a yi wai ka ce wai sai an yi kaza kawai in za ka fito ka fito ka gane akwai abubuwa da yawa wanda a yanayin mukabaloli da suka wuce ga shi malam su malam musa wanda suka wuce a baya da irin wannan usulin da yake bin kagari kamar yau na ga karatu da suke mukabala da suke shi da wani tsarin kosa na fasirani a da sassu yaki ne wadan kosa dan uwa ana ji abin da nake so da kai kana ji dan Allah idan kai dan dariƙa ne kuma ɗalibin shatima almiskin ka fito mun gane ga neman kuɗi in dai kana ji kana ji in dai kana ji in dai kai ba ɗalibin su bane ko me kara akida su kawai sai an jima shine kada kai mu mutu kana kawai to in kai dan akida su ne to daman ina neman shatima alusi Ai idan da sun isa da nasa ai su ya kamata ai su yi waya Oke, ni yanzu ba za ka saurari ba ni rashin yin karatun kai? yi eh, ba. saboda na ga uwa ba ka san gaskiya ne. Shi yasa ka dai zo ne a matsayin kai ahlus sunna ne. Ya suna ne ma.

gaya min ɗaya wacce kai ka gani sharaɗinta shi ne wannan ka ce sharaɗin za ka zauna da mutum sai ya karanta abu kaza sannan yanzu kana tuhumar mutum akan abin da kake wa wannan ma rainin hankali ne gaya min guda ɗaya da aka taɓa yi a gaya min ɗaya da aka taɓa yi gaya min irin wannan irin wannan da aka taɓa yi. Lokacin abin da bar kariya da yawar ya kira abin da ya kira Bello Yabo amma ne malaman kawai aka ce su. ga gaya min irin wannan da aka ce sharadi ne sai ka karanta guri kaza gaya min da Allah. A gaya mun kawai kawo min inda kai ka taɓa ji an yi kawai abin da na tambaye ka kenan. cewa eh zan yi zauna da kai amma ga wata jumla ka karanta min ta ga min kawo min inda aka taɓa yi. eh to kana ji to kaga kenan tunda kana ji idan mutum gaskiya yake so to in so yake ya zauna a yi muƙabala to kada ya kirkiro wani abu da ba a san shi ba wannan a tsarin tattaunawa ya ce sai an bi shi ƙarya ne baya so ya yi don haka ku yi adalci wannan da in dai baka kawo mun ba kawai in dai baka kawo mun ba kawai ka shiru in kuma ka san wani sharadin tattaunawa a aka taɓa abu kaza ina da wannan ka yanzu kana ji tsaya na gaya ma illa wannan abu illa wannan abu kaga farkon ba yanda za a yi ka ja wani layi ka ce wai a karanta wa daga cikin yanda ainihin wannan shi yaron shi yana cewa wai gashi wai Ibn taymiya wai ibn al-qayyim yana cewa ya ba shi labarin su abubuwa wai wanda wai san ba su faru ba wanda suka keɓance shi don haja a fassara. Tsaya ina tsaya mana. Tsaya mana duk zan zo in gaya ma. Kaga shi yasa har yanzu ni ban yadda ba kai dan ɗarika ne dan ɗarika ne kawai. Dan na ga wa kana kare su kuma ga abu wanda yake zahiri. Yanzu mu kaddara cewa sai an karanta wannan jumlar. A yanzu wannan jumlar in za ka yi wa mutum adalci. baka isa ka fassara ta iyaka wajen ka ci wai za ka gano abin da ake so a isar a nan wajen ba saboda asali idan kana so ka fahimci wannan magana farko sai ka koma a wani babi aka ambace ta ibn al ya ambace shi a babul firasa ne firasa kuma tana ta'alluki da abubuwa kamar haka ko dai gani ido ko kuma kunne ko zuciya uku ko kunne ko gani ko zuciya da haka ba wani abu ne na gaibu ba abin da za ka gani da idan ka ga wata alama shi alama tana bayyana sannan ka ba da labarin wani abu wanda bai faru ba ta hanyar alaman nan to kaga yanzu in za ka yi mutum adalci dole sai ka koma gefe ga abu na babi ne don haka idan yanzu kai fahimtar ka ne gaibe ne sai kuma aka tsince shi a babul firasa a ka'idar ilimi la suna da wata ƙa'ida da take ca la ibrata bil inda ma'aradatil mantuqi cewa ina so in kai ka wurin natijar da za a fitar yanzu a ka'ida wannan ba ma tsarin ilimi ba ne sannan kuma aka kawo shi a matsayin sharaɗi sai an bi shi ko kuma da yake kila ko ka fahimta ko baka fahimta ba ko kana tare da su kawai kai so kai kake aima abin da ya ma sannan kuma aka karanta din wallahi akwai abin da za su fito yanzu tsaya ga ya a ishi ga ya min hikimar su yanzu kai yanzu ka san hikimar su na cewa a karanta ga ya mun shi yace idan shi ya ya karanta sai ya kore magana in shi ya kore ko na shaka magana da ra'ayi wai ya zibi lai wai ya zibi lai to yanzu kenan idan ya tsaya assalamu alaikum to idan ya karanta sai ya kore ko yawwa to assalamu alaikum yana jin ka zai kore ne da ni zai kore ne da ni hujja ko yawwa ya kore kaga yanzu nan akwai rainin hankali a tsaya mana tunda ai ka faɗa malam Musa Sharadi ya karanta sai ya kore da hujja yanzu kai da zaka tattauna da ni kafin mu zo mu tattauna ka ji hujjar da na kore wani akwai rainin hankali a yanzu ka ce wai ya kore kenan uwa wato ya ji wuddin uwa ya ji sa uwa wani sata amsa ya bashi ai cewa kai wai zai kore ai da hujja kaga zai ji hujjar da zai kawo sai ya san kenan shi yasa dan uwa kana ji adalcin da za ku yi kana ji ku ringa kan kanku adalci idan baka san shi anan abu ba to ka tsoma baki ka ce kai kaza ai ya kamata ai a yanzu in kana son gaskiya kamar yadda kai ka ce wai ya ce sharaɗin wai ya jawo ya karanta wai ya kore da hujja sannan daga baya su zo su zauna wa wato ya fara jin hujjojin da ya kawo sai ya san inda zai bullo masa sannan kuma su zo su zauna kai kanka in za ka kanka adalci wannan ba daidai ba ne wallahi ba ta santawa abin da take fahimta gaskiya ba ta santawa dan ya hanya kuma kana ji ba wai sharadi bane kai dai kawai na gaya ma in ne ba san zuciya ba cewa sai ka ji na fara korewa don ka fara sanin mujjata to wannan tsoro ne kawai in ka isa ka fito ka san mujjata a sanda aka zauna face to face yanzu kamar ne tsarin koyar shi ba tattaunawar mu ba tunda dai na ce ka kawo min mukabala ne da aka taɓa yi aka sanya wannan sharadin ka kasa kamun kawai kawai shi dan uwa kana ji idan kai dan dariƙa ne dan dariƙa ne in kuma kana tsoron kada in ci tsiye ka ne kai ka ce kai ahli sunna ne in dai ba haka ba kawai ka je ka bi su Ok, yau to ai amma ka san abin da ai nake nufi qalilatul hal ai ta nuna ma ko kai waye abin da nake nufi kai dan izala ne ka ko daman tunda tun daga san da ka fara yi min magana na san dalibin shatima ne sai dai ba za ka iya fitowa ka kare shi a gabana ba shi ne sai ka bullo ta wata hanya a shi ne wallahi shatima sai kana ji wallahi kana ji jahili dai ba zan ce masa jahili ba amma mahaici ne kuma har yau an rasa samun kuku da kuke bunsu wanda zai fito ya kwace shi a hannuna shi ba ya yi ha'inci ba kuma shi ma kuma kana ji shatima an sai kar su kan su kasance a guda daya. A'a bai yi ha'incin bane. A tsara na ilimi. A'a eh a'a ba wai tsara na ilimi ba bai yi ha'incin ba. Bai yi ha'incin ba ka ce bai ba in kama ha'incin kai ka kare in ka isa. Bai yi ha'incin bane. Bai yi ha'incin bane. Allah na tuba ni za ka yi wa wayo ka fito kana ɗalibinsa ta yau kai ne ma duk ka gama surutun nan alayi. amma yanzu ka zo nan yanzu a gabana sai wani surutu ai kake ta yi kai ne ma kai wannan laifin ma ka bugo mu waye kai a eh amma da ka bugo a sigar waye kai ahli sunna ne wa kai ma ai aqidar mu ne da kai ka fito kawai ka ce ɗalibin shatima almiskin ne kana tsoron yanzu ka zo gabana ka bayyana haka saboda ka san zan kama ka a yanzu ka ce bai ha'incin ba in kama ha'incin in ka yi ka kare zan kai shi da arfarshen lemu. Babu ruwa na ba zancen rijiyar lemu ba. Yatima arfashin kana ji wallahi baya tsoron Allah. Abin da ke cikin kuma littattafan nan ko yake rainawa hankali. In yana tsoron Allah yaya ya ɗau littafin Ibn al-Qayyim. إعلام الموقعين يتي كان شيخنا شديد التجنب للمذاهب الأربعة a الأربعة littafi ya gani? kawo kai yanzu turo min da hoton inda ka yi gani ka yi karanta. Ai na tume shi na kuma buɗe namba kun kuma kun ki ku kira haka kuke sai ku koma gefe kuna zagi na. Na sa namba ku zo ku kare kun ki. Wannan yanzu abin da ya faɗa gaskiya yi ko ha'inci ya yi. Lil mazahib al-arba'a haka aka rubuta a wajen haka aka rubuta. A haka aka rubuta lil mazahib al-arba'a haka aka rubuta. haka aka rubuta ina ta ka haka aka rubuta canjawa yi ko dan ha'inci saboda yana tare irin aka rubuta sannan kuma kana ji sannan na kama shi da ƙarya ya ce wai imamu suyuti wai da shi da alhafiz ah. a ba shi sai na gama sai na gama kawo ma ta ka kare sai ka kawo tawa ya ce imamu suyuki ya ce imamu ah. suyuki wai bai dauki ibnu taymiya a matsayin malami ba hatta abin da yake wai ah. faɗi wai in ka yadda ma ibnu taymiya ma ai in ka yadda ma da addininsa kai kanka ana zargin ka akan addini sai ga shi shehu ibrahim a cikin wannan littafin albudur sutai yana kawo yana cewa a shehu eh, kawo yana gaya ibn taimiya shi ma a shehu ibrahim ya shi ma a tumi imaninsa kenan ba wai addini ba ne shi ma shi ma a tumi shi kenan sannan imamu suyuti din kuma wala abin da dauka kana ji yana jahiltar wa'ansu abubuwan sannan yana son ya san zuciya a wa'ansu abubuwa akwai wasu abubuwa ka gani ai ba kowanne su ne ke 100% ran ma me yasa idan ne masa gyara ku zai fito ya ce kaza da aka gyara kuskure a yi ba ka taba ji malamin dariƙa an an an yi kama shi da kuskure ya fito ya gyara ka taba ji ko a ba kwa irin wannan sai dai a ci gaba ko da wani usulubi ne babu ruwanka mutum kawai Oke, dan mutum ya biyo ma ta wani usulubi san ba za ka karɓi gaskiyar ba kenan. to wallahi kai ba na Allah bane wallahi kai ba na Allah bane in dai wai saboda usulubin mutum shi zai sa wai ka ki karɓar gaskiyar shi yasa shi kima a cikin ka yadda ma a dinki ne ma a ne wani abun babu shi ya dauko daga aljihunsa ya sa kai eh babu matsala ka fara kawo wannan yace wai imamu suyuti baya ɗaukan ibn taymiya a matsayin malami sai gashi a cikin littafin sa tabaqatul huffaz tabaqatul huffaz nan yana ce masa ashehu al-imamu al-allama al-hafiz an-naqi al-faqih al-mujtahid al-mufassir al-bari'u shaykhul islami ita da yake cewa in kai yadda ma shaykhul islami ne kai ana ma tuhuma imaninka to yanzu imamu suyuti shatima to a yanzu gashi imamu suyuki yana cewa da ibnu taymiya shekul islam gashi nan a cikin wannan littafin da na karanto ma tabaqatul hufaz shafi na ɗari biyar da ashirin da ɗaya gashi yana ce masa shekul islam shi ma yanzu imamu suyukin a yanzu kuna zargin imaninsa shi ma kenan a imamu suyukin yanzu kuna zargin imaninsa Oke to, shi eh, abin na kusan rai ne kenan. Hukunci ku tabbatar da shi akan wani ku je tabbatar da shi akan wani ai a ka'ida al-hukum ya duru a illati wujudan wa adama wannan shine ka'idar ilimi duk in aka sami illa a samu hukunci in dai mutum ya yadda ibnu taymiya shekul islam ne kana zargin imaninsa to gashi imamu suyuti ya zarga a sai ka gaya min imamu suyuti musulmi ne ko ba ai musulmi ba ne sai ka gaya min to ta yaya to kafiri ne tunda ya yadda da ibn taymiya shekul islam ne a shatima al-miskin ah, ne shatima al-miskin ne ai yi da dai bada ai na dabbaka in ne kai yadda shehu islam ne ko kai yadda ai musulmi ne to kai ma ana zargin musuluncinka to ga imamu suyuɗi shi ma kafiri ne babu ruwa na ko nawa shi ma kafirin ne shi ma kafirin ne suyuɗin shi ma ana zargin imaninsa A'a ina ga ai sai ka bani amsa shi ma imamu suyuɗin ana zargin imaninsa ni na kira ka ba ni na kira ka Ai da ka kira wuri, eh amma ai da ka kira nan ai ka kira ne da sigar ka yaudare ni. Wallahi akwai wallahi akwai yaudara. Dan da nace ma kai ahli sunna ne me ya kamata ka ci? To shi kenan amma tsaya qarinatul hal ta nuna ma ka gane abin da nake ainihi da wannan kalma. Ai kamata ai ka ce ni ahli sunna ne dan ka. in ka san ina tambaye ka kai ahli suna ne ka san abin da ni nake ainihi to ƙaryar ta zan kamata ya kace kai dan dariƙa ne dan me kai ka ji tsoron me yasa ka ji tsoron ka ce mun dan dariƙa ne kai wallahi dan uwa ba kwa son gaskiya gashi karan kanka kai ma ka tabbatar da son zuciya ne wai ya je ya karanta wai ya kore kaga wai ya ji wujjarsa kenan wa akwai rainin hankali Wawatu, wai waye je waye karanta ya kore sannan a zauna kai kai ku yanzu dan girma Allah san ba ku dukunya ba ma san ba ku dukunya ba ku ce wai a je a karanta wai a kore wa a fara kawo hujja kenan kai yanzu san ba ku dukunya ba shi shatima ma suke ne shi bai dukunya ba ai za a kore ne a gabansa ka gude da ka zo kai min karya ka ce ai kai wane ne Allah eh eh Allah shirye ku wallahi kaga abin da yake nuna musu ba ku da dalili kuma ba za ku iya ba yasa yayin da kuka yi surutu sai ku kisa ba waya ko ba mu ba wayansu za su yi kiran ku haka kuke wannan kadai ya ishi hujja ya zamanto akan ƙarya kuke shi kansa shatima a miskin ɗinku gudu yake gudu yake yi da haka ni a shawara ta ma abin da na ku gani wallahi ya kamata ya ma a hannu suna faru da nan mutana irin postin da kuke yi ku sa hoton su wannan da hotunan malamai kamar yadda ai na faɗi bayi za su yi ba kawai ku rabu da su bayi za su yi ba ci gaba da musu hayaki kawai ai shi ma shatima almiskin ɗin hayaki ya ji kawai sai ya fara tofa baki sai ya fara magana ai hayaki ya ji ya ga inda ake ragargazar ɗariƙa yasa a ya fito a ci gaba da haka kawai a ci gaba da tona musu asiri amma wallahi ba za su yi ba ba yi kuma zai ba bashi da shirin yi bai ma shirya yi ba in ni ne Allah na tuba yadda suke faɗi na ƙarya wai su suke a gane gaskiya in dai so kake a gane gaskiya yaya za ka zo ka sa sharaɗi na rainin hankali wai a fara karantawa a kore kaga ka wasa ta amsa kake su? wato irin salon ma muƙabala kake ai salon yanda makabala za ta kaya sai ka zo gaban mutum wa yanzu kenan ka sa ya fara karantowa yana wannan kana gefe kana kallonsa ka gano ta wace hanya za ka kullo masa shi kenan kawai wannan wa ya baka in ka cika ka cika za ka iya ka fito kawai in dai kuma da gaske ne so kake a gane gaskiya ba faɗe kake bari mata kununa ma ta nuna. ba wani ginda ya shari'a ba wani ginda ya sharari kuma yadda ka faɗi cewa wai ko tunda suna ganin su malami ne eh muna ganin shi malami ne malamin mu ne kuma ko da kai a wajen ka ba malami bane in so kake yi jama'a su gane su gane ai kamata yi ka fito bisa wallahi a tayin wannan zaka kuma irin bayanin da ake yi sai kaga an yi karatu an wasu shatima a cikin tsirara na ɗauko shi na ce maha'inci ne ba su taɓa zuwa sun ɗauko sun ce bai yi ha'inci ba cikin littafin ilamul ne da ya kawo a'a haka ya faɗi yadda ya faɗi ba su taɓa ba sai dai su zauna inda ba karatu aka yi ba aka faɗi maganganu sai su danna kaza kaza ka ce kaza wannan ma jahili a bakin mai shayi shi ma zai iya yi ka ɗauko matsala da aka tuhumi shatima almiskin aka ce ya yi ha'inci ka ɗauko littafin ka haska ku sa fejin ma a fejin ku Fejin za ku ɗauko na littafin takardar ku sa ku ci ga abin da shatima ya karanto haka yake amma kun zo da yake jahilai ne ku ba ku karatu kuma sai kun kare shi ya leko za a damke shi ya koma ya turo jahilai kuma sun zo suna surutu in kuma so kuke ku zo ku yi surutun ku ɗauko inda aka ce maha'inci ne shi ku karanto ku yi bayanin gaskiya ku ce bai yi ha'inci ba kaza da yake haka aka rubuta ku ɗauko fenin ku yi hoto ku ɗauko kusa amma kun zo an faɗi magana kun zo kuna danna magana ba ta karatu ba jahili a bakin mai shayi zai ma iya yi sai ku ɗauko irin wannan magana ilimi ya kamata a yau kamar yadda muke masa in muka ɗauko sai mu danna shi mu ce ƙarya ya yi mu ce ha'inci ya yi shi ne wannan na karatu amma an ce kaza na ga hadda wannan mai ɗan gabatarwa in ka gan shi yana zaro ido nan ya sa wani wannan yanda ka san mace ya sa wani abu a kansa nan ya anya kai baka shiga tarbiyya ko Allah na gan shi yanda ka san shawus shawus shi ne wanda tarbiyyarsa ta canja daga tarbiyyar mutane ta koma kamar ta aljanu shi ma ya zo ai ko zo ko zo an ce ba sai ya danna ba ba aya bane wannan ba hadisi bane ba karatu bane jahili ma zai iya zama ya danna ya ce ai ka ce kaza kaza ti bai ce ka ce kaza a'a inda muka faɗa abu na ilimi muka ce ƙarya yake maha'inci ne nan za ka danna muryarmu ka ce bai yi ha'inci ba haka ne amma irin wannan an yi surutu ka ɗauko kana daddannawa cewa an ce kaza sai a danna muryar kaza kaza wannan kowawa ma yakan iya yi amma ba za ka iya ɗaukowa inda aka ce ya yi ha'inci na karatu aka damke shi ka kwace shi ba. yasa jahilai kuke rainawa hankali da wannan bayanin Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi yasa wannan da ya kira na ta yi ma har da shi a zuwa live sannan ko nan ma kun gane izzar sunna a nan ma tattaunawar wallahi kun gane izzar sunna kaga ya zo gabana amma ya ƙi ya yi itirafi da shi ɗan ɗariƙa ya ƙi ya yi itirafi da shi ɗan maiduguri ne kuma in ka bibiya a gabansa yake zama in ka bibiya daga cikin wanda suke fitowa suke shirman nan ma yana ciki ko wannan ya ishi ku gane akan karya kuke ba zai iya faɗi a gaban alkanawi ya ce a ce ai ni dan ɗariƙa ba ne ni ɗalibin shatima al-miskin ne ba zai iya ba sai dai ya yi dabara ya sa riga ahalus sunna saboda ba zai iya kara abun ba izzar sunna kenan ko wannan kaɗai ya ishi ku gane mu ba sa'annin ku ba ne Allah lokacin sarki ya shige ku na ji wani yana cewa wai ko alkanawi baya sallah ne nan ai mu lokacin sallah bai ba a yanzu dai zan tashi ku ne a can a Najeriya kuka kuma da in ka bibiya dan bid'a ne Allah shirye ku duk dai nan wani abu da za ku wannan wawaitar da hankalin mutane sai ku yi yasa insha Allah yau akwai karatu subhanaka allahumma rabbana wa amrika insha Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa tara assalamu alaikum wa rahmatullahi